Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka a cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Umaima Sani Abdulmomin. Shirin lafiya jari ce na wannan mako ya yi nazari ne kan sabon alkalman hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bayyana yadda aka samu karuwar masu ɗauke da cutar malaria a duniya duk da irin matakan da ake ɗauka wajen ganin an kawar da barazanar da ciwon ke haifarwa. Well, I'm here for my baby. He's sick, and that is why we're here. Ah, Na zo nan ne saboda ɗana ba shi da lafiya sosai. Abin ya yi tsanani yana ta amai. Likitoci sun duba shi sun ce malaria ke damunsa. Lokacin da muka zo baya iya tashi. Ina ga ku saboda mahallin da muke zama ne. ban ji daɗin halin da yaro na yake ciki ba saboda abu ne da ya shafi kashe kuɗi da siyan magunguna kuma muna shan antimalaria duk kuɗin da mutum ya tara ya ƙare gidan sauro ne kawai na san ban fiye amfani da shi ba amma muna shan antimalaria Mrs. Okechukwu kenan da na iske ɗanta a cikin matsanancin zazzabi a wani asibiti da ke wusan Abuja a Najeriya. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa ana fuskantar matsaloli sosai wajen shawo kan yaduwar cutar zazzabin cizon sauro wanda ke ci gaba da hallaka mutane a ƙasashe da dama. Rahoton hukumar na wannan shekara ya ce an samu karuwar waɗanda suka mutu da cutar aƙalla miliyan biyar a shekara ta 2016. sabanin shekara ta 2015 yayin da adadin mutanen da suka rasa rayukansu ya kai 445 kusan kai guda da shekarar da ta gabata. Daraktan janar na hukumar Dr. Tedros ya ce yanzu haka suna fuskantar mawuyacin hali kuma rashin ɗaukar matakai ka iya mayar da hannun agogo baya kan shirin magance cutar nan da shekara ta 2020. Ga dai tsokacin da Dr. Adamu Sani Abubakar ya mana akan wannan rahoton. ito eh gaskiya ko da magani da kyau da a kowane da sha maganin malaria yanzu za ka gama jinya za ka gama shi maganin yau yanzu sauro da shi jika za ka samu da ake ake ake reinfection kaga kuma ba da da kana shi magana akai akai bane saboda kai gurbata maka oda ko kuma hanta so gaskiya magungunan ba ba wai suna wani tasiri bane a jiki sosai da in indi har sauro da shi jika to za ka samu da za ka samu da infection na ciwon ne sake dawowa tun da ba rigakafi bane gaskiya mu abin da muke ji hankali shine ya kamata a na rigakafi ne a samu rigakafi ta mai inganci yanzu kaman ciwoyi da yawa ana rigakafin su ayi. ko da sauran ko da ya cije kama ba zai tasiri ba rigakafin dai shine sannan kuma kamar da ka faɗa shi a feshin da ake shi ma yana da tasiri kwarai da gaske to amma feshin yana da illa saboda yawanci a nan kasashe masu tasowa ba mu da abinci mai kyau abincin mu bai da kyau so wani abin zuciya ba ta so yawanci abin tunanin gishiri ne so daga ka shiga in ka da a kana tun ciwon zuciya ko hawan jini sai ga mutum yana yana ma ya rasa rayuwarsa WHO da ta bayyana kasashen Afirka a matsayin kashi 90 cikin 100 na masu fama da cutar malaria To yayin da WHO ta koka kan samun kudaden da ya dace a ciki da wajen kasashe wanda ke haddasa gibin da aka fuskanta wajen samar da wadataccen gidan sauro magunguna da sauran abubuwan yakar cutar. wani abu da ke ci gaba da daukan hankali shine batun da hukumar ke yi cikin rahoton cewa kashi goma cikin ɗari na magungunan malaria da ake shigar da su ƙasashe masu ƙarami da matsakaicin tattalin arziki musamman afirka jabu ne ko marasa inganci wanda hakan ya taka rawa wajen hana kawar da cutar rahoton ya ce daga shekara ta 2003 zuwa yanzu hukumar ta karbi rahotanni 15,000 kan jabu ko magunguna marasa inganci wanda akasari maganin rage kaifin cuta ne wato antibiotic da kuma malaria pharmacist hamza sakuwa tsohon shugaba ne a majalisar amintattu na babban asibitin ƙasa da ke abuja ga kuma abin da yake cewa akan wannan batu idan an ce magani ba shi da inganci ko jebu ne ba a yi shi daidai yadda ya kamata a yi shi ba saboda haka ba zai ba da amfanin da ake bukata ba kamar yanzu mu fara da tsohon maganin da ake warkar da zazzabin cizon sauro da shi chloroquine an fara amfani da wannan magani tun farko shi aka sani na wajen maganin zazzabin sauro to ana nan ana nan sai wani lokaci aka zo sai aka ce ma a daina amfani da shi saboda baya amfani to amma me faru aka bincika sai aka ga ba shine baya amfani din ba ba a yi shi ne ta yadda zai amfani ba an rage karfinsa tun daga wajen yinsa waɗansu mutane waɗanda suka kasa neman kuɗi fiye da imaninsu sai suka sa ana yi musu ba su suke da kansu ba su da halin yi a wurinsu sai suka dinga zuwa wurin kamfanonin da suke magunguna suka faɗi yadda suke so a riƙa yi musu a rage ƙarfin maganin saboda su samu riba mai yawa to wannan kafin a gane ya riga illa ya shiga duk kusan magungunan da ake maganin sauro su a wani lokacin sai suka zo ba su amfani to da aka zo aka gane daga baya yanzu ina ganin mutane da yawa sun koma suna amfani da shi kuma suna yi din sosai ina maganin kamar chloroquine to saboda haka ba magungunan ne suke jebu ba ba wai kuma ba sa yi ba ne a'a yin su ne ba a yi su ta hanyar da ya kamata ba sannan waɗansu kuma sai suka rika saboda rashin cikakken ilimin yadda za su warkar da mutane ko binciken ciwon da yake damun mutane sai suka rika amfani da kowane irin maganin da bai dace a ce shi ne za a yi amfani da shi wajen ciwon warkar da wannan ciwo ba saboda su dai kawai su samu su bai mutane su samu kuɗi nan da nan su tafi abinsu to duk irin waɗannan abubuwan suna nan saboda rashin ilimi da kuma rashin kulawa wata wajen to ba zan ce abin ba sai dai ce masu ba zan ce shugabanci ba sai dai masu duba al'amura masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da ran jikinmu mai sama Allah ya taimake su Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta ce kashi 42 cikin ɗari na magungunan malaria da rage kaifin cuta wato antibiotic marasa inganci ana shigo da su ne tsakanin ƙasashen Afirka. Kashi 21 kuma cikin ɗari daga Turai da sauran ƙasashen ƙetare. Kazalika a Najeriya an sha samun rahotannin nakasa da mutuwar marasa lafiya. sakamakon amfani da magungunan jabu ko a asibiti ko shagunan siyar da magunguna kuma babu shakka gwamnatin kasar ta sha bayyana kokarinta ta hanyar amfani da hukumomin da haƙƙi ya rataya a wuyansu wajen kawar da irin waɗannan magunguna a kasuwa da ma shigo da su sai dai duk da hakan ana samun irin waɗannan magunguna na ci gaba da yawo a kasuwa ko me meye dalili tambayar kenan da muka wa pharmacist hamza sakuwa to nafdak alhamdulillah nafdak ta zo mana daidai lokacin da ake bukatanta don lokacin da aka kafa nafdak lokacin ne waɗannan matsalolin suka fara eh, shan ƙarfin mutane mutum ya sha magani bai mishi amfani ba su antibiotics su chloroquine da sauransu to da aka zo aka fara nafdak nafdak suka sa ka'idoji na yin magunguna da sai da su idan kana yin eh, magani karka ka ɗauka cewa daga kayi ka wa mutane ya riga fita hannunka a'a nabdar suna da ka'idojin su za su bi har zuwa inda za a sai da shi in ma akan tebur ne in a kanti ne suna bi suna ganin yadda ake amfani da shi wajen yin na sosai ɗin kenan to kuma wajen shigo da magunguna sai suka sa ka'idoji kafin ma a bar mutum ya shigo da magani sai an je an duba kamfanin da suke yin maganin a ƙasar su an tabbatar cewa sun bi ka'ida na yadda za su sai da magani a ƙasar su kafin ma su kawo mana najeriya sannan tukun abin mutum lasin na ya shigo da shi da wannan hukuma na nafdac da kuma irin ayyukan da take har yanzu ba za mu ci jabin magunguna ba sa yawo a kasuwa ba me dalilan haka dalilan su ne eh, halayen mu mutane masu neman kuɗi kamar yadda na faɗa ɗazu su mai da neman kuɗin fiye da eh, lafiyar al'umma wanda har yakan dawo kansu su kansu to shine abin da ya jawo ba nafdak ne ni nake ganin ta kasa ba halin mutanen ne ya kasa ba abin ka'idojin sannan eh, wani lokaci kamar eh, shekarun baya in kun tuna akwai lokacin da wata mata da take shugabancin nafda dr akunyili dora akunyili har an yi kokarin a kashe ta saboda kawai ta dage akan waɗansu mutane waɗanda suke shigo da magunguna ba ta hanyar da ya kamata ba suke rarrabawa ta yi kokarin lalle ta ga cewa an tsaye da wannan abin to irin waɗannan halayen suna nan da yawa a cikin ƙasar nan wani zai je a cikin gidan shi zai dinga yi aka bi aka nuna yadda ma in ka gani ma wato sai ga ko da ma gurin wankin kwanuka ne ba za ka yadda a wanke maka kwanukan ka balle a ce maganin da za ka sha akwai wani haɗin kai da kake gani ya kamata al'umma su bai wa nafdak domin tabbatar da cewa cikar da suke ko yakin da suke da irin waɗannan magunguna an samu nasara yana da muhimmanci jama'a su fahimci cewa nafdak tana aiki ne saboda lafiyan jama'a kuma in ba a ba da haɗin kai cikakken haɗin kai a nafdak ba an dinga samun matsaloli wanda magungunan da suke da amfani ba za su yi amfani a yadda ya kamata ba saboda haka dole a baiwa nafdak goyon baya waɗanda suke ɓoye masu laifi su daina magunguna marasa inganci ko jabu ba wai illolinsu kan mara lafiya ko iyalai kawai shine abin dubawa ba barazana ce wajen hana jiki karɓi maganin da ya dace kamar yadda ƙwararru ke nanatawa To madalla masu saurare a nan zan dakata cikin shirin wannan mako sai kuma lokaci na gaba inda za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Umai Masani Abdulmomin ke cewa Allah ya kare mu da lafiya.